واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون mushrikai sun riƙe wasu ababen bautar ba Allah ba suna bauta musu da fatan za su taimaka musu su tseratar da su daga azabar Allah